أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البد والحضر فأحل وحرم وأباه وحضر لا يجيب عن بصره وسمعه لبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع عنين المضطر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء استفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وصرع ونجى الخليل من النار فصار حبرها سرى ثم ابتلاه بذبه ولده فأدهش بصبره الورع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد عشر في الخلق عدم وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشبع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا خلق رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da 19 ga watan 6 shekara 2017 a wannan masallaci na musabu bin umair a wannan layi na samarot a gidan alhaji bello gwiwa a wannan ainihin wato gari na Sokoto birnin shehu a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin ƙur'ani allah kaɗai nake roƙo allah ya sa abin da muke karanta kar ya zama musifa a kanmu kamar yadda aka sani ina ganin ba za a rasa tambayoyi ba ko eh. الرحيم بسم الله masu cewa Allah bai sama sukan ci dole ne ahadu sunna ya yi tawili ko da muka yarda da Allah na sama wani daga cikin muka doka tawili ne ko ta'awili sannan menene hakikanin tafwidi to tafwidi shine mai da al'amari zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce wa uqwidu amri na mayar da al'amari na zuwa ga Allah kuma da aka ce dole ba dole abinda ya zama dole shine tsayawa akan abinda Allah ya ce da abinda annabi ya ce shine ainihin wato dole da aka wannan matsalar mun taba ta ne sama dan ba ma gabar magana bace amma ci gaba da biyo mu bashi a tafsiri daga cikin tafsiranmu duk lokacin da muka zo gaba insha Allah za ka sha mamaki kwarin gasken gaske amma shi mai tambayar abin da yake da ban mamaki a karanta ƙur'ani a karanta hadisi ka ce wai ka rude ba kai ka rasa in aka karanta ƙur'ani ka ce ka rude ka kasa gane ina za ka don ba sa ba ai wuta da ka wallahi da kamata ba karanta qur'ani a karanta hadisi ka ce wai wai ka rudi wai kai kasa wai ka kasa gane ina za eh wanda ya ce maka Allah mu mun faɗa maka abin da shi Allah ya faɗa shi ko kuwa wanda kuma ya faɗa maka aka san haka ba abin da Allah ya faɗa ya faɗa ba to kuma dan me zaka ce ka rudi ba taɓa samu ba a qurunul mufaddala guda uku karnin sahabbai da ɗaliban sahabbai da ɗaliban ɗaliban sahabbai cikin mutanen kirki da duniya ta yadda da karatunsu da tsoron su wanda suke da aƙida akasin wannan aƙida da muka faɗa idan mai kuma za ka zo ka ce ka rufe an fahimta saboda haka ana gane dama addinin gaskiya ne da aunawa da wa'ancan mutanen da suke karatu makarantar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an faɗa maka wannan duk da haka ka ce ka ci gaba da rufe a za a yi da kai eh? muje assalamu alaikum malam ina da tambaya tambaya kamar haka ya ake wa mamaci addu'a na dai kenan bayan kulhu Allah za a iya masu salati ko istighfari to kuma ana yi ya za a yi salati wani iri za a yi to a neman ata'iya usunna babun addu'a ga mamaci a duba za ga abin da shehu ya faɗa mu ba addu'a muka ce ba a yi a makarta ba addu'ar da ta saba wa karantawa annabi ita muka ce ba a yi ba ana zuwa makabata ma mutum ya mutu a ita masa addu'a da bai da munasaba da ita annabi ba cewa ku neman ma dan uwanku gafara ba ku roƙan masa Allah tabbata yanzu nan za a tambaye shi eh shin an mutu annabi yana da rai ko ba ya mutuwa ba da ya je makabarta shi yayi mu fa rigicin mu da mutane kenan wannan sunnar da su ashewa Abdullahi da su ashewa Usmanu suka bar mutane a kanta ita ce ba masu a karkace mata eh? yanzu ɗazu da muna karatun ta ziyinu da ku ba gashi sai ga wanda ga cikin ɗaliban su shi abdullahi ba sunan shi al'asari al'asari sunansa eh? zaidar al'asari ko? to yanzu in ka ji suna al'asari suwa ake samun wannan suna Ta ka samu su kanta suna al'asari sai ake ɗan ibala ne kuma ga daga cikin irin waɗannan sunayen gashi a cikin ɗaliban su shehu tun adam yana nan a cikin littafin tazyinul waraka na shehu abdullahi ne to saboda haka mu ba cewa muka ba addu'a a'a addu'a da ta saba wa karantawar annabi Muhammad ita muka ce karai yaushe mutum ne zai mutu a makabarta yana buƙatar a annabi ya ce ku roƙan masa Allah yanzu nan za a tambaye shi roƙon masa Allah tabbata sunna a makabarta shine in an gama kowa ya kalli alƙibla gwargwadon lokacin da yake da shi mamacin addu'a in baka iya da larabci babu wanda ya ce sai an yi da larabci a yi da hausa mana ko kuwa amma sai a naɗa wani makaddari a yi ta walidan walidanmu kowa ya sa mutane wannan ƙoho eh? mutum yana buƙatar a mai addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya masa rahama wanda aka gabatar ya addu'a ya zo yana cewa Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min sama a ya Allah ka kawo teburin abinci daga sama na ciki me zai amfana da shi idan li awwalina Allah ya zama idi ga mutanen farko wa akhirina Allah ka kawo teburin abinci daga sama ya zama idi kan mutanen ƙarshe warzuquna Allah ka azurta mu shi wani ciki wannan addu'a da ake miya amfani da shi warzuqna wa an anta khairu raziq ko a sa mutum a ciye addu'a ya zo ya karanta zukurna ma ya tilafi bi kurna min ayatun lahi wal ma. inna allaha kana innal wani mummini na wani mu'minina wal mu'minati siyadili ya ji wa zakirina allaha wanda ke rasi dan girman Allah a cikin nan mai addu'a ciki me roƙon masa babu to ba wannan bane maka wani muni akwai jana'izar da aka ji aka sa wani aka ci addu'a a wajen addu'an ya je karanto ayoyin ku zuku ko gullu ku kama shi ku kama shi ku daddaure shi ana amin thumma jahima sallu sannan ku danna cikin wutar jahima ana amin sun mafi silsilatin da ra'an zara'an fasluhu ana amin saboda mutane ba karatu suka sani su dai kawai da sun ji ana jin larabci da koma mai aka roƙa amin kaga in babana ya mutu goma mata ka zo ka tsaya kan kabarin ta kai mata bala'i zami da kai warba ba yadda za ya mamata ta mutu ka zo kan kabarin ta kana cewa ku zuwa ko gudu aka kama ta ta tsaure ta wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba karanta ta gaba mu je assalamu alaikum malam don Allah malam wani aski ne ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin waɗannan na ɗaya kinkot coat mulu na biyu low sai sai na uku menene abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da rinin gashi dai lalle ne inganta ai idan shekaru suka da furfura ta fara fitowa sai ka fara lalle amma karka je ka sa bakin abu kare na gashin ya dawo baki wannan ba shi da kyau ba daidai ba ne an hana yin wannan an fahimta sannan aski da ainihin wato sai sai ba akwai laƙar sadaƙar lagu rasulun ruɗiya bil haka ba da ta dakulan nan masjidil haram in sha Allah aminina muhallikina wa muqassirina da aski yawan gabaki ɗin da kuma ragewan sai sai duka jaza ya ainihin wato halatta amma dai ba a so a yawaita ƙwaryen molodin an gane saboda annabi ya faɗi kawari ya ce simahun daga cikin ɗabi'a su akwai attahaliku duk da wasu malaman sun ce attahaliku abinda ake nufi da shi a hadisin ba yawan yin aski ba wajen molo shi ne yawan yin halka bini-bini da matsala ta taso za a kira zama zo a yi halka shi ne simahun attahaliku wallahu a'ala mu je ta gaba assalamu alaikum da yake wannan ya maimaita tambayar da muka kai an sami karanta nami game da sallah in zaka ana wata yi ayyukan wannan tambayar tsallake ta mu to tambayar shi da shi ne don Allah malam ne hukuncin ake gemu Allah ya saka da kai to shi dai shi ma gemu a duba cikin littafin iya usunna na ashehu abdullahi ya yi babi a ciki kuma nan kasar in ba yanzu ba ba fulata ne kan wannan ya zama kamar sunna ce wacce suka gaje ta kabiran an kabir da maganan dage wando da maganan ajiye mu ajiye gemu wallahi gaskiya an ci amanan shehu usman don wallahi bai kamata ba a ci yadda shehu usman ya wahala a kasar nan wajen me wajen yada addini ta yadda ya zama duk wata kabila da take yin addini ta ci amfanin abin da yi sannan daga baya a zo kuma a ce ‘yan uwan shi fulani abinda suka riƙe na karantarwa wanda ya zama masu gado kuma a zo ana aiwata su da shi ka san yanzu ko kowane doka sa in wannan ya zama nasu ka sai a ce wannan wandan fulani ne ba ka ake cewa ba ko a samu wandan suna a ce sunan wannan ya kafi shanu tsada wallahi wannan isgili ga shehu ne cin mutuncin shehu ne saboda na farko dangin shi ne na biyu shi karantar da su wannan sunnar ake suka rike ta suka saba da ita har ta zamanto suke ganin kawai wannan abin ya ma zama ɗabi'a ce tasu Allah ta'ala ya sa mu dace saboda haka ba daidai bane kuskure kuma abin bakin ciki duk abin da ya taho daga annabi in mutane suka ke shi don wani bayahu da ya zo kuma sai ga an ɗauke shi an ɗabbaka kun ba mai tambaya da mu lokacin da Michael Jackson ya zo yana sa wandonsa ya daga safa duk gayu ba haka aka koma sa wando dogon lokacin ya koma ya ki bin sunnar annabi yana ganin gidadanci ne amma ya koma bin sunnar Michael Jackson da arkeli ya fito gayu ba da ake aji gemu ba wani ma in ba ma gemun ya ki fitowa sai ya ji ya so mai ya sa da karfin tsiya wai dole sai dai gemu ya fito ya saba wai shiga arkeli shiga matsayin wannan ba daidai bane Allah ya sa mu dace mu je wallazina kadzabu bi ayati a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kafaru wa kadzabu bi ayati Allah ta'ala kafaru suka kafirce ma Allah ta'ala wa kazzabo bi ayatina kuma suka karyata ayoyinmu ulaika to irin nan fa ashabun nari sune ma abuta wuta hum sufa fiha a cikin wutar idan suka shiga khalidin za su dawwama a cikin ta ne Allah ka raba mu da wuta Allah ta'ala ya ce na kafaru wa'anda suka kafirta wa kadzabu bi ayatina kuma suka qaryata ayoyinmu inji Allah subhanahu wata'ala qaryatawa bi lisanil hal ko bi lisanil maqal dan akwai wanda zai fito da baki ya qaryata ayoyin Allah subhanahu wata'ala Allah ya faɗa abu ya ce bai yadda ba ya qaryata manzannin Allah akwai kuma wanda hal din ne yake nuna cewa ya qaryata ayoyi aikin ne yake nuna haka kuma da lisanul hal da lisanul maqal dukkansu matsala ne da wanda ya fito ya faɗa a baki da wanda aikin shi ne nuna cewa ga ya karyata din to lallai tabbas akwai ko matsala da haka idan mutum ya mutu akan wannan yanayin bai mutu ba Allah sai ya ce ula'ika masu irin wannan ɗabi'ar ashabun nari to ma abuta wuta ne kuma idan sun shiga hum su fiha a cikin wutar khalidina za su dawwama ne khaliduna babu ranar da mutum zai fita daga cikinta Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da haka maganin da Allah ya faɗa a can baya ce o iddat lil kafirina to shine ya fito maganan anan cewa wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun to da haka in ka ga musulmi a wuta ya ji to ran gadi ya je ya je ne wacin gadi amma asali Allah subhanahu wata'ala bai yi wuta ba dan musulmi ya shige ta an kaga musulmi ya ji ya shiga wata to matsala aka samu yayi wasu gimagiman laifuka wanda ba kafirci bane to sai a kai shi sai ya zauna a wuta gwargwadon laifin da yi shi yasa kamar yadda ka sani a duniya anan, a prison ba akwai wanda suke zama ba in sun shiga ba fita sai dai mutuwa to a lahira ma ko wannan in sun shiga jahannama ba fata so ma illahi ba fata Idan a nan duniya ba ko wanda in yaje prison ba wani sati ɗaya zai wani wata ɗaya wani wata biyu wani shekara biyar ai gwargwadon laifin da mutane suka yi gwargwadon yadda ake kai sa a kare ku to haka idan an je lahira gwargwadon laifin da kowa ya yi gwargwadon yadda Allah subhanahu Ta'ala zai sa a kai shi wuta kuma da ina ya kamata a je shi wani irin nau'in laifi ne to shi sa idan mutum ya mutu yana aikata saban da ba kafirci bane to yana karkashin abu guda biyu ne mashi'a ta Allah subhanahu Ta'ala ko dai ya haɗu da al'adu ko ya haɗu da al'isan idan ya haɗu da al'adu. Allah ya ce karka yi kai to in ya sa ka wuta gwargwadon laifin da ka ya maka adalci an ya ce karka yi kuma ya turo manzanni da masu wa'azi cewa a maka kasheri a maka jan kunne karka yi sai aka yi rashin sa'a kuma ka yi, an tafi lahira amma ba shirka bane ba kafirci bane to sai a sa ka je wuta gwargwadon laifin da ka yi, an maka adalci don an ce karka kai idan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai ka haɗu da al'ihsanu na shi kyautatawa shi ka yi laifin an je kuma ka yi amma tun da ba kafirci ba ne Allah subhanahu wata'ala kuma ya ce ka je an yafe maka to shi kuma wannan al'isanun ba, ba fa kowa ba ne zai samu ba karka ɗauka cewa a ina karka ɗauka shi yasa ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi amma wa yaghfiru ma duna zalika ga wanda shi Allah ya ga dama din ne to kai ce yi baka cikin wanda Allah ya ga dama adalci zaka haɗu da shi ba lisanu ba saboda ba ya ce inna Allah ya amurkum inna Allah ya amuru bil adli ba wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi to Allah da ya umarni ya ce ai adalci da kuma ihsani ya fi kowa kuma al adlu da al ihsani yanzu wannan waya mutum ya zo ya ce da Allah yana so in ba shi aron wayan nan zai amfani da ita na ce in unwa ne ka san fa za fa a iya samun matsala in ka wayan nan kafin ta dawo wani abu ya fashe ka ce idan Allah in taimaka in ka a rasu ce to zan ba ka amma da shirin ga kuma shi da a agreement idan wayan nan ta samu matsala za ka biya sai aka rabu a haka na ɗauki waya na baka ka je ka gama abin da za ka yi da waya wajen dawowa da ita sai ka samu matsala yanzu da ka dawo da wayan abu biyu zai faru idan na karɓi wayan duk da ta samu matsala da wancan sharaɗin da muka yi in na ce na ya menai alaisan kyautatawa sai in kuma na ce sai ka biya menai al'adu to kun yarjejeniya da Allah cewa za ka bi shi ka zo aka samu matsala Tunda da ba shirka da Allah ba ne in an ji ko dai ka haɗu da al'adulu ko ka haɗu da al’isan shi kenan to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye akwai wanda zai shiga wuta wani zai shekara ɗaya wani biyu wani uku kuma gashi Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wani ɗaya a wajen Allah daidai yake da shekara dubu na duniya to wani a wutan siya shekara miliyan 100 wallahi wallahi akwai wannan siya miliyan 100 wallahi a ta wani siya shekara miliyan 1 a ta <laughs> kuma zai fita a'a ya danganci irin laifuffukan da yi wa matsalan wutan aka yi kuskure aka shiga ciki shine dukan da za a maka na gobe ya bane na jibiya haka za a ta abin zai ta hawa to idan zama ya riga ya ƙare za ka fita tunda hadisi ya tabbata cewa akwai lokacin da zai zo Allah madaukakin sarki zai sa duk wani wanda yake da imanin misali zarra ba zai ci gaba da zama a ba to in aka dibo akwai wani kogi da ake ce masa ma'ul hayat aljanna ba yadda shi yasa in ka mutu kana saba ma Allah subhanahu wata'ala baka tuba ba to wannan saban in baka hadu da al-insanu na Allah ba to daidai yake da karfe ne a jikin karfe ne wanda aka ɗauko a ƙasa da tsatsa a jikin shi yana karfe in aka ɗauko shi da tsatsa a jikin shi babu makerin da zai iya amfani da shi sai ya sa shi wuta an yi an ƙona shi tukunna an da kai tsatsar tafata sannan za a yi amfani da shi ko kuwa da saboda haka sai an sa mutum jihar nama tukunna wannan tsatsar ta saban Allah an da kai tukunna ta fita amma mala ai mutum wallahi kare kuskure ya bari ya abin da Allah zai tura shuta kuma in kaga Allah ya tura mutum wuta to al'amari ya kai al'amari domin Allah duk wani wanda ka san yana da tausayi da jin kai Allah subhanahu wata'ala ya bishi to saboda haka in zaman ya kare tsatsatta fita a kowanne za a kwaso su haka kawai ba za a tura ka aljanna ba waɗanda za a sa su a cikin aljanna bayan sun yi wancan zaman a aljanna su ake ce musu yuda ya jefa su cikin wannan kogin tukunna ana ce masa ma'ul hayat a aljanna Eh, yanzu idan ka ɗauko garwashin wuta yana ci sai ka samu ruwa ka jeba shi ya za ka yana yi ba coyi za ka yana yi ba to su ma haka za su dinga yin coyi a cikin wannan kuma saboda sun kone da wutar jahannama yadda ya kamata Allah ka raba mu da wutar jahannama Allah ka sa muna daga cikin wanda Allah ya ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anhamu ba'd wanda kalmar mu ta ba ta yabo ta gabata gare su wa'annan an nisanta su daga wuta Allah ya ce la yasma'una hasisaha ko mutsun wutan ma ba za su ji ba to Allah ya sa ko mutsun ta ma kada mu ji a lahira Allah ya ce aya ta gaba ya bani Isra'ila ya bani Isra'ila أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون Allah ya ce ya bani Isra'ila ya ku ‘ya'yan bani Isra'ila wato ya ku ‘ya'yan bawan Allah, uzkuru kutuna ni'imati ni'imata allati al'amtu alaikum wacce na ni'imanta ta a kanku, wa auku bi ahadi Allah ya ce ku cika alkawari na uku bi ahadikum ni ma zan cika naku alkawarin. Wa iya ya farhabun Allah maɗaukakin sarki ya ce gare ni kaɗai za ku da ainihin wato ku rigita ku dawo ku ji tsorona. ya bani isra'ila da Allah ya kira ya ce ya ku ƴaƴan bani isra'il malamai sun ce isra'il din nan shine annabi yaqub shine Allah ya faɗa ya ce kullu ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi kowane abinci da halal ne akan wato sai abin da shi isra'il shine yaqub to ƴaƴan annabi yaqub din Allah subhanahu ta’ala su yake kira ya ce musu ya bani Isra'il malamai suka ce da wancan yaren abinda ake nufi shine ya ku ƴaƴan bawan Allah Ya ce musu udkuru ni'mati allati an'amta alaikum kutuna ni'imata wacce ne muku kuma ba laifi bane a tunatar da kai ni'imar da Allah subhanahu ta’ala ya ainihin wato yi maka ni'ima ta farko da yayi ka mutum da ya yi ka rago da tuna an manta da kai kana cikin tukunya wallahi ko kuwa sa saboda yin ka mutum da Allah sai ya ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila mun halitta dan adam mun karrama shi na daga cikin karrama wanne Allah ya ce summa amatahu fa akbar sannan idan dan adam ya mutu bayan Allah ya kashe shi sai a yi masa kabari dan adam ne kadai saboda sa idan ya mutu ko ba musulmi bane ake zuwa a jajanta ma mutum ai mata aziya amma yanzu sa ko ragu. su in aka mai rashin sa'a ba su samu yanka ba suka mutu to sai dai a ja su a je a nemi wani ƙatar rami a wurga su wan baka taba ganin mutum wani gwabje dan sansa ya mutu ba an shimfiɗa tabarma a ƙofar gidansu an zazzauna ana jiran za a yi alola da butoci za a yi sallah za a kai shi makabarta ba ko a ga wucewa ana mai ta'aziyya ana mai faru ana aiwar da wani gubdin sansa ne mutu ba a saboda wannan takarimin babu shi sannan na biyu bayan ya yi ka mutum sannan ya baka hankali wanda yake bambanta ka da raguwar ainihin wato dabbobi wannan ita ce ainihin wato ni'ima ta biyu sannan yana daga cikin ni'ima da Allah subhanahu ta'ala yake wa dan adam a doron ƙasa akwai irsalin rusul aiko manzanni na Allah subhanahu ta'ala shi yasa ya faɗa yake summa latus'alunna yawma idin duk wata ni'ima da Allah subhanahu ta'ala ya wa dan adam akwai ran da Allah zai tambaye shi to ni'ima mafi girma daga cikin su wacce Allah zai tambayi dan adam tun daga kabari daga cikin ni'imomi guda hudu sai ya tambayi mutum akan matsalar annabi Muhammad shi yasa yake summa la tus'alunna yawma idin anin nabi sayyidina abubakar radiyallahu anhu mun san cewa an baggaran makka an tafi madina ba kusi ba kuɗi shi yasa Allah ya kira su ya ce musu fuqara talakawa da aka tafi garin madina ba ko sisi wata rana da daddare annabi ya fito lokacin da bai yi tsammanin zai ga mutane ba kawai yana fitowa sai ya ci karo da abubakar da umar sai ya ce musu ma a kare da kuma hadihi sa'a me ya fito da ku daidai wannan lokacin qala sai suka ce ya rasulullahi aljuk wallahi yin wace ta fito da mu annabi ya ce wallazi nafsi bi yadihi akhrajani alladhi akhrajakum annabi ya ce na rantsi da Allah ya aiki wato na rantse da Allah da raina ke hannunsa shine Allah abin da ya fito da ku daga gida ni ma shi ya fito da ni sai annabi ya kwashe su ce su zo su tafi gidan wani mutum ansa suka je bayan sun yi sallama sai ya tambaye matar ya ce mata ina mijinki yake sai ta ce kharaja ya fita mijin nawa dan ya nemo mana ruwa mai daɗi lokacin da mijin ya dawo ya ga annabi ya ga abubakar ya ga umar sai ya ce madalla da manyan baƙi da suka sauka gidana wanda ba sauka gidan kowa ba a duniya sai ya ajiye ma annabi don buje na dabino wani ya nuna wani bai gama nuna ba yana ajiye don bujin sai ya ɗauki ba ya san abin da zai da wukar sai annabi ya ce masa iyaka wal haluba ina maka kashiri da karka je ka yanka kowace tafi girma tafi mai a ciki saboda Allah ya ce masu ya ayyuhan annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira sannan litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu dan su imani da Allah su imani da annabi sannan wa tu'azziruhu shi annabin su karfafe shi wa tuwaqqiruhu sannan su girmama shi ai yana daga cikin ba akwai alƙira ba me alƙira ba shi ne gara ta bako ba eh ba shi ba ne malam mai bada ma sai ce ƙirakun da adiyakun a huwa alƙira wajahukum fil filhashi da huwa zura ƙira shi ne gara ta irin bako dama duk lokacin da bako ya zo gurinka ka girmama shi ka yi masa liya ba sai a ce ka masa ƙira to yana daga cikin wato waqiruhu ku girmama annaba kuma duk lokacin da ya zo gurin ku yi masa gara irin ta baku shi yasa idan sahabi ya ji cewa ga annabi yana zuwa din ranar zai yanka rago a cikin ragunan shi sai ya nemi ragon da ya fi kowane rago girma ya yanka saboda ƙa'ida na wato wakilu sannan da ya tashi ya je ya ɗauko akuya ya sa aka yanka dama akwai gari akai gurasa aka yi farfesu an gane mutanen da suka fito suna jin yunwa ga gurasa an yi ga farfesun nama malam ba sai aka zo na aka ɗiba ba eh? an fahimta yi ga ruwa mai sanyi aka sha sai da aka gama annabi ya ce to kun fito daga gidajen ku kuna jin yunwa a shi kuma kowa zai koma gidansa a koshi ya ce masu yanzu wannan abin da kuka yi ya faru kuna ganin ni'ima ne suka ce yi eh. sai ya ce masu tuwalla wallahi sun malatu su alin da ma idan anin ne sannan akwai sau nawa ne mutum yake ɗaukar ruwa ya kwankwaɗa ya sha har ya gama shan ruwan ya ajiye bai ma ta'addudin cewa wannan wata ni'ima ce daga wajen Allah subhanahu Ta'ala. in Allah ya ga dama ba sai ya bari ba sai ka haɗi ruwan ruwan ya shaƙe ka ka tafi lahira abinda ma bai kai ruwa ba Allah yana mutane azaba da shi eh? su adawa lokacin da suka ce suna da ƙarfi da Allah ya tashi ba iska ya turo ba sannan suka ga iska suka ce ha hada aridun mumtiru na wannan hadarin ruwa za a yi mana Allah ya ce bal wa masta'ajaltum bi abinda kuka ce in an isa a kawo to fa shine za a kawo ba rihun iska ce kaɗai amma fa fiya azabun ali a cikin ta akwai tudammiru kullu shay'in bi amri rabbih da ta zo kowane abu lalata shi ta dinga yi da umarnin ubangijinta fa asbahu la yara illa masakinuhum kadhalika najzil qawmul mujrim sai yace summa la tusaluna yawma idin anin nahi shi yasa zaka ga abubuwa da dama Allah subhanahu wataala ya faɗe su ya ce ni'ima ne aiko manzanni ni'ima ne musuluncin nan ni'ima alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qawmahum dar al-bawar sal bani isra'ila kam atinahum min me min ayatin bayyana wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa inna allaha sari'ul hisab wanda ya canje ni'imar Allah yana daga ciki rikicin da aka samu kafin zuwan annabi tsakanin ausu da khazraj rigingimu ana yi sanda ya ji aka samu haɗin kai sai da Allah ya tuna musu wannan a matsayin ni'ima ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa yace musu wa atasimu bi hablillahi jami'an wadhkuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'imar da Allah ya muku idh kuntum a'da'an aida tan ku makiyin juna ne fa allafa baina qulubi sai Allah ya hada zukatan ku ta hanyar aiko annabi Muhammad fa asbahatum bi ni'matihi sai kuka waye gare kuka zama yan uwan juna nan kasar kafin jihadin su Shehu Usman dan Fodio zaka ga kowace kabila da tsagenta me yasa saboda rigingimu sun yawa a nan kasa. Eh dan in an mayar rigima an kama dan wata kabila aka gode da shi to in yana da kage ko duk tsawon shekaru an gan za a gane shi yasa ka ga nufawa da nasu yarbawa da nasu wane ne da nasu wane ne da nasu ba haka ake ba nan kasa? amma jihadin shehu usman dan fodio da karantar wanda yi na addini duk ta kauda wa'annan abubuwan da dama kusan mafi yawancin yanzu ƙabilun najeriya wannan al'ada sun sake ta yanzu yanzu ne dai ta bangaren tsage ne ba kasafe za ka ga bai ka gane shi sun daina mafi yawancin duk wanda suke tasowa yanzu gaba a musu wannan tsage wane ne wane ne wane ne duk yanzu an daddaina ma kanawa da nasu katsinawa da nasu zamfara wane ne duk da haka ake nan kasar ba واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته wa kuntum ala shafa hukuratin minan nari da kuna gafar ramin wuta abin da ya rage kawai a fada fa an qada kun min hasi Allah ya tsamo mutane saboda aiko annabi Muhammad Allah ya ce kadalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna to abubuwa da dama Allah yana faɗe su a matsayin nema da haka sai ya ce musu ya bani Isra'ila ya ku ‘ya'yan bawan Allah uskuru ku cina ni'imat yallaci an'amtu amta ni'ima ta wacce Allah subhanahu ta'ala ya akan saboda mafi yawanci Allah ya sanya annabawa a cikin su an sanya masu mulki a cikin su an yi musu kaza an yi musu kaza an yi musu kaza amma ina sannan Allah ya ce masu wa aufu bi ahli ku cika alƙawari na addinin musulunci ni'ima ne ko ba ni'ima bane Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'imati na cika muku ni'imata zaidu zaidu zaidu bin harisa na daga cikin dalilan da yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambace shi a Qur'ani kuma ya faɗa abin da ya faru cewa ni'ima ya masa wa yattaqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi ka tuna lokacin da kake faɗa akan wanda Allah ya yi masa ni'ima wace ni'ima Allah ya masa shine ni'ima ta shiga addinin musulunci wa an amta alaihi kai kuma kai masa ni'ima wacce ni'ima annabi Muhammad ne masa shine da yana bawa amma annabi yasa aka yanta shi wa yattaqulu lil ladhi an'ama Allahu alaihi wa an amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillah ƙilla? Idan haka sai Allah madaukakin sarki ya ce wa auhu bi ahadi kuma ku cika alƙawari tsakanina da ku za ku bauta man ne kaɗai ba za ku haɗa ni da kowa ba sannan za ku bi manzannin da nake aikowa ufi bi ahadikum ni kuma sai in cika naku alƙawarin ta hanyar in an je lahira in ba ku aljanna sannan taimakon da na yi alƙawari zan muku sai in muku wa iya ya farhabun Allah ya ce ni kaɗai za ku firgita gare ni ku ji tsoro na ku dawo zuwa gare amma ina ba sai ba shi yasa a suratul isra'i da ya ce wa ƙadaina ila bani isra'ila haka muka ba da labari akan bani isra'ila cewa latufsidun na fir'abd za su yi ɓanna su biyu a bahin ƙasa <clears throat> wa lata'alunna uluwan kabira kuma za su ɗaukaka taɓanna a doron ƙasa sai ya ce fa'iza ja a wa'adu ula kuma idan sakamakon na farko ya zo saboda ɓannar da suke, Allah ya ce ba asna alaikum ibadan lana to tunda ba ku cika alƙawarin Allah ba Allah ya ce to zan faturo muku da wasu bayan bayan nan kuli ba asin shadidi ma'abuta tsananin yaƙi ga su da ƙarfi fada su khilalad diya haka za su zo su yawo tsakiyar gidajen a yi kirari a kwankwasa kobarka a ce in ka isa ka fito kana ji za ka ce wallahi na ji amma ba zan fito ba matakka ta fito a yi fyaɗenta yarka ba abin da za ka iya ba da su filalar diya a kwace dukiyarka a duk abin da za a yi maka Allah ya ce wa kana wa'adan mafula alƙawari ne da Allah ya siya aikata haka a kansu inda suka yi wancan banda Allah ya ce sun maradatna lakum alqarrata alayhi daga ba idan kuka dawo kan addini to sai mu dawo da ɗaukin mu kuma akan ku wa amdadnakum bi amwalin mu ba dukiya wa banina sannan mu ba ainihin wato 'ya'ya sannan waja'alnakum aktsara nafira mu sanya ƴaƴan da muka ɗauka maka ba ku mafi yawancinsu za su iya fita su ba addinin Allah kariya ashe wannan shine algardu manufa babba a doron ƙasa duk nan da ka haifa ba zai iya tashi ya baka gudunmuwa ba idan addinin Allah ya taso to amma yanzu kowa ya fi so ya haifi gwamna ko ciyama ko ɗan majalisa ba haka ba ne eh ko injiniya to zama injiniya ba shi ba ne matsala ya zama to injiniya ne amma da yake da manufar da zai ke dafawa addini shi yasa sahabbai ka zai ka bincika yaki in za a fita sai mutum ya zaunar da ɗan shi a gaban jama'a ya ce ka tuna na yi maka kaza a matsayi na yi ma na yi maka kaza na yi maka kaza sai ya tunatar da shi wannan ya ce ma kada ya kuskura a ce waye sakacin da za a biyo ta hanyar shi addinin Allah zai samu matsala wannan ita ce wasiyar da zai masa ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر nafira Allah sai ya ce musu in ahsantum idan ku rike addini to kun kyautata ma kanku domin za ku ga sakamakon za ku rayu cikin mutunci da kima amma wa in satu. kuna saba kuka saki addini to za ku maka sakamakon don za ku za ku rayu cikin bakin ciki da damuwa da tashin hankali sannan Allah ya ce fa idza jaa wa'adul akhirati idan wa'adi ya zo sakamakon banna ta biyu da za ku yi fa idza jaa wa'dul akhirati sai ce li yasu'u juwa sai kun ga abin da zai bakanta muku rai yanzu ka kalla abin da yake faruwa a duniya ne akwai tashar da ba za ka iya awa ɗaya kana kallon ta ba in kana da imani sai ka yi kuka saboda kamar yadda wankin cewa li misla hadha yazubul qalbu min kamadin in kana fil kalbi imanin islam da irin wannan in ka kalla ka za ta iya narkewa in dai zuciyar akwai imani da musulunci a cikin Allah ya ce li yasu'u wujuhakum sai kun ga abin da zai bakanta muku ne yadda kulun masjida sai an shiga masallatan ku an za su kama da saluhu kamar yadda aka zo aka yi muku a farko sannan idan kafaran suka zo Allah ya ce wal yutabbiru ma alau duk abin da suka samu sai sun bata shi fatawa inji Allah ai abin da ya faru a nan kasan wa ma qawlu minkum bi ba'id irin yadda su shi dan fodiyo suka yi jihadi daga baya mutanen da suka bari maimakon su rike addini suka zo suka yi watsi da addinin ai abin da ya faru ke an wahal da mutane da sunan wato sarauta wanda ba musulmi ba maimakon a ɗora daga inda sai suka dora da yanzu watakila ba wannan rikicin da ake a nan ƙasar tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba idan an musuluntar da ƙasar sai aka ƙi sai aka zo aka mai da mutane bayi mutum yanzu zai shiga addinin musulunci a ce bai isa ba a bar shi saboda ya ci gaba ma a bawa ana bautar da shi suna ganin ya fi musu maslaha sama da ya shiga addinin musulunci ana nan sai Allah ya kawo baturi saboda duk da nashi fasadin da nashi bannan mutane sun fi samun sauki a gurin shi sama da wancan mulkin da aka dinga wa mutane shine abin da ya faru shi yasa yanzu zaka ji annan suna cewa iyayen ku sun gasa mana aya a hannu su kuma yanzu ko wata karin magana suke sun jawo su ma ko sai sun dasa ma nina kai ma a hannu Ba fada su biya haka aka dinga wali tabbiru ma alau wallahi duk abin da suka samu sai sun bata shi batawa duk kasashen da yanzu suka fi tada hankali da rashin zaman lafiya da rigima daga kasashen musulmi musulmi bai isa ya ɗauki tsarin shi bai kai wata ƙasa ya ce sai an yi amma shi sai a ɗauko tsari a kawo ƙasar shi a ce sai ya yi kawon baka da yadda za yi amma Allah sai ya ce a sa rabbukum an yarhama Allah ya yi kusa zai ji kan mutane ya tausaya masu ya masa rahama amma yaushe idan sun koma kan addinin da suka wada amma wa in uttul dissan da mutane ko suka saki addini Allah ya ce to ni kuma zan dawo sai na ci gaba ɗanɗana musu azaba kuwa sannan wa ja'alna jahannama lil kafirina yaya za a rike addinin sai Allah ya ce inna hadal qur'ana ga wannan littafin nan ya hadilil lati hiya aqwam duk wata hanya da ka sani mai kakkiya a duniya ba ta kai wannan hanyar ta littafin Allah ba sannan wayu bashirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira kaje ka duba littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an wanda allamatul qur'ani a shaykh muhammad amin shinkake da yazo wannan ayar inna hadha al-qur'an yahdi lil lati hiya aqwa ya dauki allati wanda yake ismun ne na mausul da ya dinga fitar da abubuwa wa minha yana daga cikin shari'a ta Qur'ani kaza kaza wa minha yana daga cikin shari'a ta Qur'ani kaza kaza wala abin su ya baka mamaki inna hadha alqur'ana to shi yasa Allah nan yace masa ufu bi ahadi wa ufu bi ahadi ku cika alƙawari na ni ma sai in yi ufu bi ahadikum sai in cika alƙawarin ku to kaga wannan daidai yake da ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha tansurku ga jawabi ga sharadi in tansurullaha in kun taimaka ma addinin Allah me jawabi na sharadi yansurku shi kuma Allah zai taimake ku duk kuma dalibin da yake yana da alaƙa da hau ya san idan aka samu in ashartiyya tajzimu fi'lain aiki. al'ula fi'lu shart ne ɗaya shine aikin sharadi na biyu shine jawabu huwa jazabu kuma duk sanda ba a samu fi'lu shart ba aikin sharadi to ba a samun jawabi na sharadi in tansurullaha ba shi bane aikin sharadin to jawabi na sharadi ɗin me yansurukum zai taimake ku in ba a samu na farkon ba to ba a samu biyu, wannan ita ce ka'ida kawai dan haka wa auku bi ahadi auku bi ahadi in ba su cika alƙawarin Allah ba Allah zai cika nasu baiwa to kuma ka bi qur'ani kaf ka gani duk inda Allah ya alƙawari yace zai taimako zaka ga masu imani yake cewa zai taimaka zai ce wa kana haqqan alaina nasru alman almu'minina Allah zai ce haƙƙi ne a kaina sai na taimaki masu imani faɗa yake wa kazalika nunji almu'minina haka muke tsiratar da masu imani walillahi al'izzatu to imanin ne fa yanzu ya samu ya samu matsala in kana so ka gane haka ka bari da ke ka gani duk limamin da ya zo ya jawa mutane sallah ya dan dade to za ka ga ƙorafi kuwa amma mutum yana fita waje in suka haɗu da wani in ya kafa mutum Manchester a wajen anan zai awa ɗaya ce ka gani su malaman nan an ce addinin nan sauƙi ne da shi amma fa nan minti goma sallah minti goma saboda Allah wannan wace irin sallah ce sallah minti goma wai wace irin sallah ce to shi yasa sai ka kalla da kyau ka gani duk abin da yake aiki ne na addini mutane za ka ga baya baya suke da shi amma in aka ce wannan abin harka ce ta duniya za ka ga me ake yi gaba gaba ake sai inda hali idan masallacin nan ba ga shi ana tafsiri ba to duk wanda ga ya taho to sai ta ta masa zato dan Allah ya ta ko ana ba da wani abu ne amma yanzu da ake karatun nan da za mu sanar mu ce duk wanda yake buƙatar aiki a NNPC gobe mu haɗu da shi a nan masallacin Samaro da ya kawo application ɗinsa kuma akwai tabbas in ya zai samu aikin sanar wannan ta shiga rediyo gobe ka gari ban tsammanin masallacin nan ko nan ko layin nan ba zai ɗaukan mutanen saboda kowa ya ji an ce NNPC saboda can ya san zai je samu zai je gidan kuɗi zai samu kuɗi ke sa Allah ya ce inna haula'i yakuna la'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman saqila shine sai kun cika alƙawarin Allah sannan Allah zai cika na mutane wani malami yana karatu a Misra sai kai wani yazo ya same shi ya ce masa rabbuna balik ya ce masa Allah subhanahu wa ta'ala fa yakan yi zalunci ya ce me kace ya ce baka ja abin da na faɗa ba na ce Allah yakan yi zalunci wani lokaci ya maimaita wallai ya ce mai zalunci ya ce ta yaya za a yi shi tun da ya taso ake rigima a Falasɗinu ana ta kakkashe mutane aka tafi afghanistan aka tafi iraki an yi addu'a an yi addu'a amma a yanzu allah ya fi ɗaukan mataki wai allah ya fi ɗaukan mataki inda da an yi addu'a an yi addu'a to wajibi ne akan allah kawai dare daya duk kafin nan ya kwashe su shi kenan ya kifa su ya ce masa to a da labarin tambaye ka me sana'arka ita shi ɗan kasuwa ne ya ce a kasuwancinka kana kiyaye abin da yake riba da abin da ba riba ba sai ya ce masa mai riba yana buƙatar ma yanzu a mai bayani mai ma riba tukunna da ballantana ma a gane ana kiyaye ta ko ba a kiyaye ta kaga ya ce ka annana nuridu an lulzima rabbana la budda an yansurana yace kaman so muke mu lizumta wa Allah dole su ya taimake mu ma a فيما fi ma amarana نهانا عنه fi ma abinda Allah ya ce mai mun takaita mun ki abinda ya ce a bari kuma mun wuce gona da iri wajen amma so maki sai mun lizimta masa dole sai Allah subhanahu wataala ya taimaka mana ka je ka karanta littafin fiqhu sirra na al-Imam Ibn al-Qayyim ya kawo cewa a zamanin Annabi Muhammad duk in aka je yaki kaga an samu jarrabawa sahabbai sun kare to za ka samu wani abu ne ya faru na sabon Allah sai Allah ya karya mutane shi nan kawai bas an gane Allah madaukakin sarki ya ce wa aminu bima anzaltu wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala ta kunu awwal kafirin bi wala ta tashtaru bi Allah ya ce musu wa aminu ku imani bima da duk abin da zaltu na saukar musaddiƙan limama akum wanda ke gazgata abin da ke tare da ku wala kunu kada ku kasance wala kafirin bi ku ne farkon wanda za ku kafirce ma abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wala tashtaru bi ayati kada ku siyar da ayoyi na samanan kalilan kuɗi ɗan kaɗan. Allah ya ce wa iya ya fattaku nin kadai za ku da ainihin wato korona ce musu da yawa aminu ku yi imani bima zaltu da duk abin da na saukar menene abin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani da haka Allah ya lazimta musu cewa su imani bima zaltu da abin da na saukar ta hanyar wannan annabin shi kuma wannan alqur'anin da ke hannunsa musaddiqan lima ma'akum da yazo yana gasgata abin da ke tare da ku ku imani da haka imanin da Allah ya ce su yi Allah bai da alaƙa da kowa sai alaƙa ta imani daga ranar da alaƙa ta imanin ta lalace to karka ɗauka cewa yana da wata alaƙa da kai bai da alaƙa da kai ko annabi ne ko ya haife ka su ma kansa annabawan alaƙarsu da Allah alaƙa ce ta imani shi yasa Allah sai ce amanar rasulu shi kan shi babban mai gida fa to alaƙarsa da Allah fa alaƙa ce ta imani bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'min da duk abin da aka saukar masa daga wajen Allah subhanahu wata'ala alaqar sa da Allah subhanahu wata'ala alaqa ce ta ainihin wato imani wannan shine ainihin wato abu na ainihin wato farko alaqa ta imani baka ga annabi nuhu ba kasancewarsa ɗaya daga cikin annabawan Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul lokacin da aka sashi bayan ya sassaka jirgi ya zo ya hau jirgin Allah ya ce wahiya tajri bihim fi mawjin kaljiba tana tafiya da su a cikin ruwa yadda ka san wani irin fangallen dutse ne wa nada nuhu nahu annabi nuhu ya ga ɗansa ya kira shi wa qala ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafiri yace zo ka shiga jirgin nan fa a samu asira kar ka kasance daga cikin mutane kafirai malamai suka ce tun da Allah a faɗa a baya yace wa annabi nuhu wala tukhatibni fil ladina balamu innahum mughraquna abin da yasa yace ma yaron ya zo ya shiga shi a tsammanin shi dan yana tare da shi ne bai dauka cewa yana tare da wancan mutanen ba qala ya yace baba sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma ga wani dutse can na hango zai iya kare ni daga wannan azabar ta ruwan nan qala sai annabi nuhu yace masa la asima al yawma min amri llahi illa man ba wanda ya sai tsira daga abinda Allah ya turo na azaba a ruwa ne fa Allah ya ce fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir fa kadzabu abdana sun karyata bawa mu wa qalu majnun suka ce mahaukaci ne wasu tujir kuma suka dinga buga mai da manyan gari ne to da zai da su da mu karanta da ku a cikin littafin tazyinul warqat zaka gani lokacin da yunfa al'amarinsu a sheku abdullahi ya zamanto kullum haɓaka yake yi na addini karɓan addini ake yi. ke sa sai dai wanda kawai Allah su bahana ta'ala ya ɗari amma duk lokacin da kake daɗi kana karantar da mutane gwamnati ta fahimci kana mutane suna taruwa to kana cikin haɗari sai dai yadda hali kawai ana nuna cewa saura minti biyu ko to da haka kar a siyar da ayoyin Allah da kuɗi ɗan kaɗan a sheku abdullahi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da shi da ɗan uwansa ɗinsa a sheku usman shi yunfa ya gayyace su da ya su da bindiga irin ta toka ta wancan lokacin a shef abdullahi ya ce da ya tashi shehu da zai tafi mubi kawai ya ɗauka daga ni ƙanin shi sai wani abokin shi za ku ga karatun zai zo a cikin tazyinu su uku kawai yace da babban dalilin da ya sa shehu bai ɗibi mutane ba saboda in ya ɗibi ɗalibai da yawa sanda za a ta fito ba kowane ɗalibi mana yake riƙe sirrin malami wani da ya je ya dawo sai gida wajen matar shi ya ce mun fita da malam kuma billahi lazi da muka fita kaza da kaza ne ya faru to shi kenan ita kuma sai ka saki abu kaga shikenan in wani shiri ne aka shirya magana ta lalace sai bai haka a sheku abdullahi yace suna zaune suna zaune ashe an riga an zo da bindiga irin ta toka ta wancan lokacin an yi redi ana so a kakkashe su da bindiga toka wanda aka sa ya amfani da bindiga wajen harbin su da ya harbo bindiga sai ta koma mai ya ce mana zaune a cikinmu babu wanda ya firgita sai ta koma mu ya ce kuma mun san dama ya kira mu ne don ya hallaka mu amma da izinin Allah dama Allah sai ya ɗora mu a kan shi to wannan jihadin da koga da siddin fara nan a buga kuma za ka ga cikin tazyinu idan mun je ta zartar wa zikira ta siro bizin nawa za ka ga irin yadda yake faɗa an buga nan an buga nan da su ma waɗanda aka kashe a cikin su saboda haka addinin nan ba zai taɓa yiwa haka kawai ba a banza haka kawai ba shiri wallahi tallahi ba zai taɓa yiwa ba Allah ta'ala ya sa mu dace da haka wannan shine ana nuna mun cewa lokaci ya zamu kokari abu na ƙarshe sai maganan marayu kamar yadda muka faɗa yau muna 24 ga wata ko gobe da nawa gobe me laraba ko talata ne to talata da biyar laraba da da shida sai me to ranar alhamis muke sa ran in Allah da mu kulla karatun nan da izinin Allah sai kuma shekara mai zuwa idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu in yayi wannan da mutu in kuma mun buga mun wani wajen to kuma wallahi an gane da saboda haka wannan shine da haka ayi kokari ba mu ce sai yanzu wanda yake da shi ya bayar yanzu amma dai ya to daga nan zuwa ranar da za a rufe din to da Allah mutane sai ya kokari a dan riko kudade wanda za a bayar da shi a matsayin mai eh gudunma eh tashi in da a tashi a zagaya ko za a samu wani abu amma dai muna bukace ya to gudunmawa mafi girma shine ranar da za a rufe wannan karatu din Allah kuma a ba iya kuɗi bane kawai har da abinci idan akwai hadda kayan sawa idan akwai amma kayan sawan ya zamanto ko sabo don wanda aka yi amfani ne da shi ya zamanto mai kyau ne kayan an fahimta yi Allah ta'ala ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba za ka ɗauke mu ne eh. eh me sunanka al'amin to za ka yi da ɗauke mu hoko eh ta naga kyamaran tana abin ne eh, to ɗauka mu gani to mazo wani wani gani na wani

wannan musa baka ne a yi mata a ina muna yin karatu da shi na ƙwallaya wurin ka ce ba za ka koma gidan kai sallah ba za ka koma kai sallah ba jibi ai ko yanzu ne ake wani eh, ake kura mu da su kora kace kora Allah ya sallah shi